Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 17 ga watan Afrilu na shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya za ta gudanar da bincike a akan musababin gobara da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 'yan gudun hijira a sansanin su da ke ingamdu na jihar borno duk da matakai da dokokin hana zirga-zirga da hukumomi a najeriya suka kakkafa fita neman abin sakawa bakin salati na kokarin kawar da manufar kafa dokokin za mu kuma kawo muku rahoto na musamman akan yanayin cutar coronavirus a arewacin najeriya muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. A yau Juma kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi hamsin cikin ɗari. Jami'an kiwon lafiya sun fitar da wata sanarwa da cewar an samu ƙarin mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da da casa'in suka mutu da ya sa adadin waɗanda suka mutu da cutar ya kai dubu uku da da da ɗari takwas sittin tara. Bayanin ya ƙara da cewar akwai dalilai da suka sa adadin farko ya bambanta da suka hada da yawan waɗanda suka kamu da cutar a lokaci ɗaya da ya fi ƙarfin kayan aiki a asibitoci da kuma wasu mutane da suka mutu a gidajensu duk ba a saka su a cikin jimillar ba a baya. jami'an kiwon lafiyan kasashen waje suna shakkun adadin mace-mace da aka samu a kasashen asiya suna masu cewar adadin da kasar china ta fitar na mutane da suka mutu ya yi kaɗan idan aka kwatanta shi da sauran ƙasashen duniya ya zuwa yanzu dai adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a ƙasashen duniya ya haura mutum miliyan biyu kana waɗanda suka mutu sun fi dubu ɗari da hamsin a cewar cibiyar binciken annobar ta jami'ar john hopkins daga yau juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar tanzania akan neman kariya daga yaduwar annobar coronavirus a kasar. Shugaban kasar John Magafuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a kasar baki daya ya kuma umarci 'yan kasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah zai kawo musu sauki daga wannan annobar da aka samu ƙarin mutum shida ɗauke da cutar yanzu haka ƙasar tana da mutum casa'in da hudu da suka kamu da cutar ya zuwa yanzu mutum hudu sun mutu a sanadiyar cutar a ƙasar ta Tanzania. a halin dai da ake ciki an hana duk wani taron jama'a kana an rufe makarantu amma dai ba rufe wajajen ibada ba yayin da mutane ke kaiwa da komowa ba tare da tsangwama ba an yi kira da a gudanar da addu'o'in ne bayan soke gudanar da bikin ranar 26 ga watan afrilu na murna haɗewar tangayika da zanzibar don zama ƙasar tanzania a shekarar 1964 sakamakon barkewar annobar coronavirus. Firaministan kasar Kasim Majaliwa ya ce shugaban kasar Magafuli ya ware dala Amurka 217 don gudanar da bukin, amma yanzu an juya akalar kudaden zuwa yaƙi da annobar coronavirus a kasar. Kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara murmurewa a yau Juma'a. a inda kamfanin Dow Jones ya samu ƙaramar riba jim kaɗan bayan kaɗa ƙararrawa kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin ɗari kana kamfanin Nasdaq ya samu riba da ta kasa da kashi biyu cikin ɗari kasuwannin ƙasashen turai da asiya su ma sun cira bayan jawabin shugaban amurka donald trump da yi a yammacin jiya alhamis na shirye-shiryen fara farfado da tattalin arzikin kasar kana rahoton wani kamfanin hada magunguna na amurka g-lead na samar da maganin annobar covid-19 ya kara taimakawa wajen farfado da kasuwar hannayen jarin a gaida yusuf aliyu harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta gudanar da bincike akan musabbabin gobara wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 'yan gudun hijira a sansanin su da ke ingamdu na jihar borno wakilin mu abuja umar faruk musa na dauke da karin bayani Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike dangane da gobarar da ta tashi a garin Ngala na jihar Borno a sansani na 'yan gudun hijira wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da zumar cewa binciken zai fito da sharuɗa ko ka'idojin da za a bi domin nan gaba a kawar da irin wannan masifar da ta kai al'umma a ciki. Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kuma min ƙarin haske dangane da wannan sanarwar da ya rattaba hannu a kai a madadin shugaban Muhammadu Buhari inda yake cewa. Shugaba Muhammadu Buhari ya samu labarin wannan sausayi da ya afka ma wannan sansani na yan gudun hijira a garin ingala da ke jihar borno inda har aka ce mutum kamar goma sha hudu sun rasu wasu kuma sun ji ciwo iri daban-daban ya nuna takaicinsa da jaje akan wannan sansani da ya fada kan wannan sansanin yan gudun hijira kuma ya nemi ma'aikatar tallafi da agaji na tarayya da ta je ta yi bincike na gaggawa akan me yasa wannan abu ya faru kuma a kawo shawara wani matakai ya kamata a ɗauka don a yi maganin maganin faruwar irin wannan bala'i akan wannan sansani ko irinsa a nan gaba sannan ya ba da umarnin cewa a ɗauki taimako na gaggawa da aka san mazauna wannan sansani suna bukata kuma ya fata Allah ya ji kan waɗanda suka rasu waɗanda kuma suke asibiti ana musu magani Allah ya sa su samu lafiya. To Malam Garba wani mataki ake ɗauka na tabbatar da wannan kayan agajin sun kai gare su ganin irin abubuwan da suke faruwa a baya a lalura irin wannan sai a zo ana kuka cewa taimakon bai kai ga waɗanda aka ce a kai ma taimako maimakon hasu more shi ba. To ni zan yi mamaki idan za a ce har a wannan hali da aka shiga na tausayi da rashe-rashen rayuwa da muhalli da jin ciwo a ce an ɗauki gudunmuwa ba zai kai ga wannan ba. Amma tabbas idan har akwai irin waɗannan rahoto kuma mutane suka ga cewa an kawo abin kuma ba a basu ba, a to aiko ya kamata su kai kuka ko kara ga hukumomi na tsaro ni ganin wanda duk ya fahimci yadda shugaban muhammadu buhari yake ba zai raka kowa ba dan kana tare da shi ko kana aiki tare da shi ya baka amana ka je ka ci waɗanda suke kusa da shi ko da ko abubuwa irin waɗannan sun faru gare su kuma an ga irin hukunci ko mataki da ya ɗauka a kansu saboda haka ashe sakaci ne in dai har wannan abu zai faru a shiru ba za a kawo masa rahoto akan faruwar ba malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja bisa ga umarni da shugaba muhammadu buhari ya bada a gudanar cikakken bincike akan gobarar da ta faru a sansanin 'yan gudun hira da ke a jihar borno umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. a yayin da hukumomi a najeriya suka kakkafa matakai da dokokin hana zirga-zirga domin hana yaduwar cutar coronavirus fita neman abinci da masu karamin karfi ke yi a gidajen masu hannu da shuni da kuma hanyoyin da wasu jama'a masu taimakawa suke yi na rarraba abinci ko kuɗi a cikin cunkoson jama'a na ƙoƙarin kawar da manufar kafa dokokin. Dr. Haliru Alhassan ƙwararren likita ne kuma tsohon ministan lafiya na ƙasar ya ce wajibi ne a fito da hanyar magance wannan matsala domin cimma makasudin kafa dokokin a wata zantawa da muka yi da shi ta wayar tarho. Gaskiya wani mataki daga hukumomi suka doka ana kyautata da zaton Eh, hana mutane fita zai rage yaduwar wannan cuta din coronavirus saboda idan ana yada ke ta numfashi mutum ya numfashi ko ya tari zai zubar da wannan kwayar cuta to idan an hana mutane haɗuwa wuri guda ana kyauta zaton cewa wannan cuta din za ta ragu to abin dubi na gaskiya wasu hukumomi ya kamata su yi dogon tunani kafin su aiwatar da wannan saboda ni sun san halin kasar tamu akwai mutane kwarai waɗanda ba su da abin hali a jikinsu saboda ka a hana in ba su fita ba ba za su samu abinci ba saboda haka daga kamata ya zai su hukumomi din nan su yi la'akari da waɗanda mutane da cewa su zauna gidansu za a tabbatar da an kawo su abincin da za su yi lalura da shi gwagwaron hali cikin wannan lokaci don saboda ko kasashen da suka ci gaba inda wannan cuta din ta yi yawa haka na aka ɗauki matakai mutane ku zauna gidanku lalle akwai 'yan ƙungiyar masu sa kai sannan da kuma su gehen hukuma kowace unguwa in an yi amfani da hakimai mai unguwa su gidajen da da rauni saboda haka mutanen ga za su zo cikin lokacin da an kai eh, aikata za su zo su kawo a abincin karin kumallo in ya kama kuma da ranar su kawo musu abinci sai su kawo musu amma wasu gidaje za a ce ga abincin ku na karin kumallo ga abincin ku na rana mun kawo muku ba zai lalace ba to da ai haka mutane za su zo na gidansu To dokta bisa wannan yanayi wani irin kira kenan ko kuma shawara za ka baiwa al'umma dangane da wannan yanayi da ake ciki? to kira na ga al'umma shine su kara hankuri wannan abu da an ce a yi na dakatar da fita gaskiya sai ka hankuri kuma yana ganin wanda zai yi hankuri zai samu nasara amma kuma eh, shawara ta biyu da ita ga su hukuma to su tabbatar da cewa sun kila aiki da ah, hakimai da masu masarautun ne lallai don su ƙara ba su taimako duk inda an kasa akwai magajiyanta masu neman abinci to a faɗe su sai a yi ɗan jadawalin su to saboda haka sannan kuma a yi amfani da irin yan taimakon agaji waɗanda gwamnati za ta sa su su rinka yawo ko da kafa ne ko cikin na keke na taya unguwa unguwa za su kai abinci kamar yadda kasa ana yin abin da lokacin buɗe baki dinga ba dai maimakon a taru a masallaci abincin nan garka garka za a rinka aza mutane shi ina ganin idan aka haka nan wannan yawan mutane su fito da za abinci har su je gidan mutane zai yi kuma su ma masu kuɗi da su hannu da shi ne za su iya bada wannan taimako ta hanyar hukuma duk abin da za su ba su na dafa abinci zai su ba su sai in ya a wannan wuri da za a dafa abincin nan a tabbatar da an kai wa mutane su da an kaje kan su fita suna zaune gida a kawo musu abincinsu ina gida abin zai karfe haka nan. Dokta Haliru Alhassan kenan kwararren likita kuma tsohon ministan lafiya na Najeriya. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman inda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi nazari akan yanayi da ake ciki dangane da annobar coronavirus a arewacin Najeriya. in ka ɗebe gidan da jami'an tsaro a zamfara suka zayyana da na tsafi ne har ma gwamnati ta rushe gidan da ta kan yi mu bi diddigin wannan labarin wani abu da ya fi ɗaukar hankali a arewa maso yamma shine mutuwar dr aliyu yakubu a daura inda gwamnan katsina aminu bello masari ya tabbatar da cewa sanadiyar coronavirus ne wannan ya nuna isar cutar kenan a karo na farko jihar katsina da za a iya cewa ke yunkurin farfadowa daga 'yan bindiga da kan sace mutane har ma da kisan killa shi wannan likita mai zaman kan shi ne yana da ainihin asibitin tashi ta kanshi a daura amma ya tafi jihar shi jihar kogi daga can ya je lagos ya yi sati biyu ya dawo bayan kwana uku da dawowa shi ya kai kanshi asibiti cewa bai da lafiya asibitin sojoji na jirgin sama a asibitin ma bai wuce awa biyu ba ya rasu to duk da haka likitocinmu nan sun ɗauki samfur sun aika ga santa inda ake bincike kuma bincike ya dawo wannan cuta ta covid-19 tana da hannu wajen mutuwar shi duk ba ma wannan ne mafi abun ɗaukar hankalin ba sai ɗan takaitaccen faifan bidiyo da ɗaya daga 'ya'yan marigayin ya fitar mai suna nuhu aliyu da ya nuna san mahaifinsu bai yi fama da corona ba duk da an ɗauki abun gwaji daga jikin marigayin aka dawo da sakamakon ya kamu da corona ne. The information they spread about it being true is a lie. Nothing like that happened. There was no coronavirus with my dad. They took the sample quite well, but I'm sure they manipulated the results. And now they took on Tuesday they took our own too. matashi nuhu ya yi zargin an sauya bayanan gwajin da nuna ta su da za a kai wajen killacewa ba su san makomarsu ba na buga waya ga yayar nuhu wato hadiza yar marigaye dr aliyu yakubu don tantance labarin da nuhu ya faɗa da jin ra'ayinta kan lamarin inda ta yi alkawarin tuntubar wani yayin nasu na daban don samun izinin magana. magana ba sai na kira na yi magana Okay, to talk to him, talk to him fast. Duk yadda ake yi sanar da ni Hadiza. Mm, Allah ya Zuwa <laughs> mm. <laughs> haɗa wannan rahoto Hadiza bata tuntube ni ba, da yadda Allah bincike zai gano dukkan bayanai kan wannan lamarin na corona a daura. duk da aka gabanin wannan mutuwa gwamnatin jihar katsina ta aika aka gwada wani daga dutsen ma da aka zaci ko yana da corona inda bincike ya dawo da cewa lafiyarsa kalau take ma dai gwamnatin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar yakubu danja ta bayyana sakamakon binciken da bukatar gujewa jita-jita ga ma sakamakon a hannuna sakamako ya nuna cewa ba shi da ita wannan cuta da ake zargi wato coronavirus to a nan muna godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya kare mu kuma allah ya kare dukkan jihohin najeriya tare ma da duka duniya baki daya daga ita wannan cuta kuma muna roko da allah jama'a a daina amfani da abubuwa na farfaganda wajen yada jita-jita musamman a wannan kafafe na zamani wato irin wayoyin nan da ake ce ma social media ya kamata a rika amfani da abin da aka tabbatar an tantance shi sannan kuma muna roko dukkan wani wanda ya ji yana da wasu alamu na cututtuka to ya garzaya domin zuwa asibiti mafi kusa domin tabbatar da abin da ke damunsa. Yanzu dai gwamna Aminu Bello masadi ya aina dokar hana yawo a daura don matakan hana yaduwar coronavirus. To tun da wannan abin ya kai an samu mutum uku yanzu kuma masu rai a daura mun yi shawara da jami'an tsaro da kwamitin ko ta kwana kan batun magana wannan cuta da duka sauran aikin lafiya cewa daura ba shiga ba fita kuma kowa ya zanna a gidan shi jami'an tsaro za su ba da cikakkar gudunmuwa na tabbatar da cewa kowa ya zanna a gidan shi mun ce a kai karfe bakwai na safe ne saboda a babban dalili wannan sanarwar ta tafi yanzu wanda ke da halin da zai sai wani abu na gaggawa ya saya. Shin ayyana doka a daura ta wadatar ko kuwa da sauran matakan da suka dace a ɗauka kan corona ta katsina? Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kuma ba ne. Farfesa Usman Yusuf ya amsa tambayar a mahangar likita. Duk shawarar da shugabanni 'yan siyasa suka yi, su rika yin shi da hujja. Hujja kuma shi ne me yasa aka yi. An rufe daura don likita ya rasu da wannan cuta. an ɗauki samfur daga wurin mutane ashirin da uku ashirin da uku ɗin nan mutane uku aka samu suna da wannan cuta mutane ukun kuma shi ne mai ɗakin wannan marigayi da 'ya'yan shi guda biyu an kai su katsina sadar medical center ana kula da su fatan mu cewa za su warke su dawo gida don sun yi rashi kuma gashi suna ciwo ba haka yanzu aikin da ya rage ma gwamnatin katsina da gwamnatin tarayya ncdc da za su ba su tallafi cewa abinci ko mutanen da da shi wannan likitan ya haɗu da shi su kuma suka haɗu da shi su kuma suka haɗu da su haka za a yi ana kiran shi contact tracing a tabbatar cewa wannan abu bai yaɗu ba abin da aka yi cewa an rufe daura wannan ya yi yanzu in suka ga cewa abin ya wuce daura ɗin sai ka ga cewa za a kara rufe wasu wurare amma yanzu rufe dauran da aka yi ana bincike cewa a tabbatar cewa bata yadu daga daura ba yanzu ba ni aka tambaya ba amma ya wadatar a gani na shawara ce mai kyau amshe kuma likitocin da ke can katsina da kuma wayanda suka tuntuba a nan na tarayya aka ba da wannan shawarar eh ta yi amma za su ci gaba da bincike ba wai don sun ga wannan ba shi kenan a daura babu ko wajen daura babu mu dai roƙonmu cewa allah ya takaita wannan kuma allah ya ji kan shi likitan da ya riga mu wato mutanen daura yanzu za su iya zama a gidajensu su kwantar da hankalinsu ba abunda zai same su matukar suka zauna a gida kenan. zama gida shi ne ba za ka fita waje ba ka haɗu da ko wani yana da shi ko aikin koso so. muna abuja yau ba ga sati ba ina gida <laughs> eh amma akwai mutane masu cutar a abuja ko ko zama gida shine ka rage zuwa waje a rage taro jama'an da ke da su a abuja ai sun fi yawan jama'an da suke da su a katsina abin tashin hankali shine ne likitan da aka samu farkon kesin da aka samu daura bai daɗe ba allah ya mashi rasuwa ko daga ina ya kawo wannan cuta an ce lagos ya ce amma bai daɗe ba Allah ya mashi rasuwa saboda haka dole a binciko da wa da wa da wa da wa da wa da suka zo kusa da shi don a bincike su a tabbatar cewa suna da cutar ko ba su da shi fatan fatanmu shine mai ɗakin shi da 'ya'yansu guda biyu da suke asibiti Allah ya sa nan da kwanaki a sake bincikawa su warke da cutar su dawo gida su ci gaba da zama su tarbiyyar eh, mahaifinsu da namijinta mai ɗakinta balle daura inda akwai wannan cutar a ci gaba da kulawa taro na kasuwa na zuwa masallaci na shiga motoci duk a rage don cutar ta shigo garin Allah ya sauke. Amin amin. Professor Usman Yusuf mun gode kwarai da gaske. na gode kwarai ma na su sayan juma daidai ƙarshen makon jiya ita ma jihar kano da ke makwabtaka da katsina ta samu mutum na farko da ke dauke da coronavirus kamar yadda gwamnan jihar abdullahi umar ganduji ya yi bayani lamurin ciki ce da al'ummar jihar kano nesa da muke jin tsoro to nesa na zo kusa a yau mun sami wannan cuta a coronavirus har ta kama mutum daya ɗan shekara saba'in da biyar Wannan fadun na faruwa ne a lokacin da ɗimbin jama'a ke ta babar cutar mai hana numfashi. Don zuwa yanzu ba mamaki ba ta amsa annoba a wajensu ba, kamar yadda suka san mai amai da gudawa, gurda maza ko ciwon idon nan na Apollo ke kama jama'a da dama a lokaci ɗaya. nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19-31-49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a tashar muta Afirka a akan mita 200.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Wasu taka da a laligar kasar jamhuriyar Kamaru sun fara musawa kan yadda hukumar wasanni da motsa jiki na kasar ta jamhuriyar kamaru suka taka musu birki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa a fadin kasar baki daya kasancewar irin yadda ake fama da bala'in cutar covid-19 a fadin duniya da ma kasar ta jamhuriyar kamaru musta garba dan kwallon kafa ne a kudar din gama kai ta birnin duwala. Eh, ni a matsayina na matashi kuma ma abocin wasan kwallon kafa gaskiya wannan matakin da gwamnati ta dauka Eh, hakikanin gaskiya da shari'ance mataki ne mai kyau eh, duba ga neman wato kariya ga lafiyar al'umma ga baki daya amma mu mabutan wato wasan kwallon kafa gaskiya abin na mutukar damu abin na ci mana tuwa kwarya mutuka domin ba ma samun damar motsa jini kamar yadda muka saba amma lamarin da yi ba iya eh, nahiyar afirka ya shafa ba duk duniya ne ga baki daya na wato dakatar da wasannin kwallon kafa da gwamnati ta yi amma ina kuma nuna kuka na musamman nan kasar kamaru gashi dai ana dab da gudanar da wasan La Liga so ga shi dai lamarin kuma ga yadda duniya take ciki kenan abin da kowa na kyautata zato kowa na gani kamar bai zai kasance ba saboda haka ina kira ga gwamnati don Allah ta yi duk iya kokari ta san yadda za ta yi ta shawo kan lamarin ta san wato mafita domin a samu a gudanar da waɗannan wasanni ga baki ɗaya. Malam Shafi'u shi ma yana taka leda ne a kulab ɗin Jinamu ta ƙasar Kamaru. A matsayina na ɗan wasan kwallon kafa. a nan gasar kamaru bai dace a ce gwamnati ta bar mu kasafai kawai ba tare da wato daukan wani mataki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa ba ya kamata a ce su yi la'akari da shauran kasashe na duniya yanzu wanda wato aka dan samar da wato wasu hanyoyin da ake dan gudanar da wasan kafa haka ana dan motsa jiki da shauransu to ya kamata a ce sun inganta mana wato harkokinmu namu na kwallon kafa a nan kasar kamar ko da a ce za mu tafi wato wajen training in wasa mu samu wato ainihin abubuwa ababen da ake rufe hancuna da shauransu nan to in muka samu kamar wannan ina ga zai dace a haka kuma za mu ringa wato ainihin kokari muna wato wasa saboda muka zauna ba ma komai haka gaskiya ba ma jin daɗin yanayin mu da muke kasancewa duba da yadda muka saba kowane lokaci mukan yi wasanni da shauransu haka. Malama Maimuna Injoya ta daga cikin masu murza ballon kafa a ƙasar ta nuna mana rashin jin daɗin ta kan yadda aka sanya musu takunkumi na zama a gidajen su. A matsayina na 'yar wasan kwallon kafa ƙasar Kamaru gaskiya yadda gwamnati ta sanya mana doka hana fita Eh, muna gaskiya muna eh, cutuwa da wannan rashin motsa jikin da muke yi muna fatan dai in allah ya yadda nan ba da jimawa ba eh, za a kama mana karshen wannan cuta da mu samu karshen wannan cuta annobar corona virus domin mu kasance a wasar gasar da za a yi a tokyo nan ba da jimawa ba insha Allah. cutar coronavirus dai ta sanya wa kowa da kowa takunkumi a faɗin duniya mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru lokaci ya yi da Yusuf Harande zai sake dawowa da labarai a takaice. A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi hamsin cikin ɗari. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a kasar Tanzania akan neman kariya daga annobar coronavirus a kasar. Shugaban kasar John Magafuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a kasar baki daya. Ya kuma umarci 'yan kasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah ya kawo musu sauki daga wannan annobar. Kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara farfadowa a yau Juma'a, inda kamfanin Dow Jones ya samu ƙaramar riba jim kaɗan bayan kaɗa ƙararrawa kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin ɗari, kana Nasdaq ya samu rabin ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. Masu saurare baki ɗaya nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ta sashen Hausa na murar Amurka. zuwa ga iyalai yan uwa da abokan arziki da daukacin bangaren aikin jarida da na kafafen yada labarai na jihar sokoto bisa rasuwar tsohon manajan gidan talabijin na jihar wato rtv alhaji wafi ahmadu suka wanda allah ya yi wa rasuwa da safiyar yau juma'a allah ya ji kansa da gafara mu kuma ya kyautata tamu idan ta zo yanzu a madadin duka abokan aiki musamman yusuf aliyu harande da yake a gabatar da shirin da julie letters gresham da ta hada mana sauti Murtala Faruk Sanyin na daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ma'asalam.